Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. والله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa Iran tana da wani zaɓi don kare kanta, maslaharta da kuma al'ummarta. Bayan harin wuce gona da iri da Amurka ta kai kan jamhuriyar Musulunci ta Iran, Iran ta yi kira da a gudanar da zaman taron gaggawa na Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya amurka ta kai har-hare ta sama kusa da cibiyoyin makamashin nukiliyar iran na farko isfahan da natanz yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa Iran tana da duk wani zaɓi don kare kanta, maslaharta da kuma al'ummarta. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa bisa ga kundin tsarin mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tanade-tanade da kundin tsarin mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tanade-tanade da suka bayar da damar mayar da martani don kare kai iran tana da dukkanin zaɓin kare kanta muradunta da kuma al'ummarta Said Abbas Arakci ya rubuta a shafinsa na dandalin X cewa Amurka a matsayinta na memba na dindindin a kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ta keta yarjejeniyar kundin tsarin mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta hanyar kai hari kan cibiyoyin nukiliyar Iran na zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa abubuwan da suka faru a safiyar Lahadi suna da ban tsoro da kunya kuma suna da sakamako sakamako mai tsanani ya kamata kowane memba na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwarsa sosai game da wannan mummunan hali da rashin bin doka da oda daga amurka ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa ya bayyana ga kowa da kowa cewa amurka ba ta kiyaye kowace doka ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar da sanarwa game da harin wuce gona da iri da sojojin amurka suka kai kan cibiyoyin nukiliyar iran na zaman lafiya ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da kakausar murya kan zaluncin da sojojin amurka suka kai kan cibiyoyin nukiliya na zaman lafiya lafiya wanda suka keta ka'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da kuma ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa wanda amurka ta ɗauki alhakin yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta ɗora kan ƙasar iran sanarwar ta ci gaba da cewa har-haren da sojojin amurka suka kai kan ƙasa mai yanci kuma memba ta majalisar ɗinkin duniya wanda suka aiwatar da haɗin gwiwar masu aikata laifuka ta gwamnatin mameri 'yan sahayuniya marasa kiyaye tsari da doka sun sake nuna girman wuta da ƙyamar al'umma da ke cike cikin manufofin amurka da zurfin ƙiyayya ga masu son zaman lafiya jamhuriyar musulunci ta iran ta yi furuci da 'yancinta na kare kanta da dukkanin karfinta daga hare-haren wuce gona da iri na sojojin amurka da kuma laifukan da wannan ja'irar gwamnati 'yar damfara ke yi Bayan hare-haren wuce gona da iri da Amurka ta kai kan jamhuriyar Musulunci ta Iran, Iran ta yi kira da a gudanar da taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Wakilin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin wata wasiƙa a hukumance ya buƙaci a gudanar da zaman gaggawa na kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin mai da martani ga karan tsaye da Amurka ta yi wa Iran. Amir Sa'id Irawani jakadan Iran kuma wakilinta na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya ya rubuta a cikin wata wasiƙa zuwa ga kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran domin kiyaye zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa ta yi kira da a gaggauta gudanar da zaman gaggawa na kwamitin tsaron ba tare da wani bata lokaci ba don yin la'akari da wannan matakin wuce gona da iri na zalunci da yin Allah wadai da shi cikin kakkausar sharuɗan da kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shimfiɗa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dai ya bayyana cikakken alhakinsa kan waɗannan munanan hare-hare da aka kai kan Iran kuma sun yi amfani da ƙarfi ba bisa ƙa'ida ba wajen yaƙar 'yancin jamhuriyar musulunci ta Iran da amincin ƙasarta a wani taron manema labarai a fadar White House. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. amurka ta kai hare-hare ta sama a kusa da cibiyoyin makamashin nukiliyar iran na fardo isfahan da natanz an kai hare-haren ne a tashar nukiliya ta fardo kuma an kai hare-haren a kusa da cibiyoyin nukiliya a isfahan da natanz sannan jami'an tsaron iran sun kunna tsarin tsaron sararin samaniya a waɗannan yankuna don daƙile hare-haren abokan gaba murtaza haidari kakakin kwamitin kula da rikice-rikice a lardin ya sanar da cewa an kai hari ta sama a kusa da tashar nukiliyar fardo a cikin 'yan sa'o'in da suka gabata ta hanyar wasu hare-hare da aka gano bayan an kunna na'urorin tsaron iska na birnin Murtaza Haidari kakakin kwamitin kula da rikice-rikice a lardin Qom ya bayyana cewa an samu cikakken kwanciyar hankali a birnin Qom mai alfarma da kuma sauran larduna gaba daya. A nasa bangaren Muhammad ya bayyana wa shugaban majalisar shawara kan dabarun yaƙi cewa an ɗauki tsawon lokaci da kwashe muhimman kayayyakin makamashin nukiliya a wurin kuma muhimman na'urorin nukiliya ba su fuskanci barna da za a iya kwatantawa a wannan harin ba. Hukumar makamashin nukiliyar Iran ta bayyana cewa ba za ta bari a dakatar da ci gaban waɗannan masana'antu na ƙasar ta ba. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Iran AEOI ta fitar da wata sanarwa dangane da hare-haren baya-bayan nan da aka kai kan cibiyoyin nukiliya na Fardo Isfahan da Natanz da kuma abubuwan da suka faru a cikin wata sanarwa da hukumar kula da makamashin nukiliyar Iran ta fitar ta ce bayan har-haren wuce gona da iri da makiya yahudawan sahayuniya suka kaddamar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a safiyar lahadi an kai wa cibiyoyin nukiliyar iran hari a fardo na natanz da isfahan wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa musamman yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta nft wannan matakin da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma abin takaici an aiwatar da shi ne tare da nuna halin ko in kula da kuma haɗin kai kai na hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e abokan gaba na amurka ta hanyar yanar gizo da kuma ta hanyar shugabanta sun ɗauki alhakin wannan hari a wuraren da aka ambata wanda hukumar ta iaea e ke ci gaba da sa ido a kai kamar yadda yarjejeniyar tsaro da kuma yarjejeniyar npt suka tanada jamhuriyar musulunci ta iran tana sa ran kasashen duniya za su yi allah wadai da wannan hargitsi da ya saba wa shari'a bisa la'akari da cewa wannan matakin dokar daji ne da babu tsari ciki da kuma tsayawa tsayin daka akan kasar iran wajen neman halaccin 'yancinta Karshen labarun duniyan kenan. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi tattalin arziki, tsaro, siyasa da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da ake fafatawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta Iran da kuma hamjiksar Isra'ila tun ranar sha uku ga watan Yuni da muke ciki wato Juma'a da ta gabata. A ranar Juma'a da ta gabata ce wato jiragen yakin hamjiksar Isra'ila suka shiga ƙasar Iran sannan suka kai hare-hare kan gidajen manya-manyan sojojin ƙasar Iran. wanda suka haɗa da babban kwamandan dakarun irgc masu kare jin juhal musulunci a ƙasar manjo janar hussein salami da babban hafsan sojojin ƙasar manjo janar muhammad bakiri da kwamandan dakarun sansanin sojojin ƙasar iran wanda ake kira khatamul anbiya a nan birnin tehran mai suna janar gulam ali suka kai su ga shahada har ila yau yahudawan sun shiga cikin birnin tehran inda suka kashe masana fasahar nukiliya guda shida a cikin jami'ar Beheshti da wasu wurare a nan birnin Tehran, sannan suka kashe wasu mutane a wasu unguwanni. Banda haka sun kashe wasu mutane fararen hula wa'anda ba sojoji ba ko kuma masana nukiliya ba, jiragen yakin Yahudawan dai samfurin F-35 sun rusa gini guda mai hawa goma sha hudu a birnin. inda suka kashe dukkanin mutanen da suke cikin ginin amma kafin su fice daga jimuwa musulunci ta iran jami'an sojojin ƙasar sun kakkaɓo jiragen yakin samfuri f-35 guda biyu ɗaya daga cikinsu matuƙin jirgin ya cilla kansa waje a lokacin da ya ga cewa jirginsa zai faɗi ƙasa shi ma sun kama shi don haka a karon farko a duniya wata ƙasa ta kakkaɓo jiragen yaƙin samfurin F-35 na ƙasar Amurka kuma tun lokacin wa'annan jirage suka bar shi ga ƙasar Iran. A lokacin da Yahudawan suka kai wa'annan hare-hare a cikin birnin Tehran da suna tsammanin sun sami nasara ta ƙarshe kenan saboda manya-manyan sojojin jumhuriyar musulunci ta Iran da suka kashe. Amma sa'o'i kaɗan bayan wa'annan hare-hare, sojojin Iran sun fara mai da martani kan hamshi ƙasar Isra'ila. Tun bugu na farko tare da makamai masu linzami, al'amura suka fara soyawa, farin ciki na Yahudawan ya fara zama baƙin ciki, don ba su tsammani cewa jumhuriyar musulunci ta Iran tana da makamai masu ƙarfi irin wa'anda suka faɗa a ƙasarsu ba. kai ka ce a cikin daƙiƙoƙi hamsin da bakwai kaɗai aka yi juyin juya halin musulunci wanda ya kifar da 'yan waɗannan gidan sarauta. Yanzu kuma sai a sake dawo da shi ɗan gidan sarautar ya maye gurbin juyin juyi halin musulunci. Wannan mafarkin tsaye ne da haramtaccen ƙasar Isra'ila take yi, wanda kuma a kan shi ne Isra'ilan ta gina shafukan Twitter da wani masani na tsarin zamantakewa na Jabu, wanda yake da dubban masu bin sa na bogi daga Los Angeles. Irin mutanen nan ne masu tagomashi wato celebrities da suke rayuwa nesa da hakikanin abin da ke faruwa a ƙasa kuma suka fice daga ƙasarsu waɗanda aikinsu shine ɗumama kujera da sunan sun san abin da ke faruwa saboda haka su riƙa yin sharhi aikinsu shine yin saƙa a cikin iska da kuma kawo almarar gizo da ƙoƙi. Ba juyin juya halin Musulunci ba ne ya jawo abin da yake faruwa a yanzu, wani abu ne na daban ya jawo shi, shi ya sa hatta waɗanda suke da baƙar adawa da tsarin Musulunci a Iran kuma eh, wato ‘yan ƙasa suke faɗin cewa yanzu lokaci ne na kare ƙasa ba lokaci ne na ɗaukar fansa ta siyasa ba wato sun aje saɓani na siyasa a gefe sun zo ana kare ƙasa da su daga hare-haren makiya na waje to su kansu kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila kama wani shafi da ake kira plus 972 gaba gadi suke faɗin cewa akan wahami da mafarkin tsaye suka gina faɗan da suke yi da kuma sharhi na kyalkyal banza a kan Twitter. Mutane irin su Riza Fahalawi ba su da wata karɓuwa a cikin Iran, ba su kuma da wata madogara ko wani ƙarfi ko wani goyon baya. Sune Isra'ilan ta mayar da su suka zama gwaraza a fagen yin sharhi da sanin abin da yake faruwa. Ba su fahimtar cewa wasu daga cikin mutanen Iran ba su son tsarin da yake tafiyar da ƙasar tabbas. amma suna ƙiyayya da yadda ƙasashen waje suke tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarsu da kuma kawo mata harin soja. Irin waɗannan mutanen za ka ji suna faɗin cewa ba su son tsarin da ke tafiyar da ƙasa, amma a lokaci ɗaya sun san cewa duk abin da Iran za ta yi a cikin gida take zartarwa da ɗaukar mataki ba daga waje ne ake mata shifta ba, wato shugabanninta ba in kore ba ne. har ila yau su waɗannan mutanen wato 'yan sahiyoniya da masu tunani irin nasu suna mance cewa iran tana da ƙwarewa a fagen yaƙi saboda ta yi shekara takwas tana kallafaffen yaƙi da saddam ta kuma yaƙi a syria ta kuma ga abin da ya faru da ƙasar libya to madogarar haramtaccen ƙasar isra'ila domin kifar da tsarin musulunci ita ce twitter da yawan masu bibiyar waɗannan shafukan. Shi kaɗai ne abin da suke nunawa cewa suna da shi, wanda kuma suke cewa za su yi amfani da shi domin wato sauya gwamnati amma fa a cikin shafukan intanet kaɗai. Waɗannan mutane suna da rashin sanin haƙiƙanin abin da yake faruwa a ƙasa a jamhuriyar musulunci ta Iran. To abin da ya rage wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda take ci gaba da riƙo da shi dai shine shirinta da tsarinta da yake a kan takarda wanda bai yi aiki ba a ƙasa. Suna kuma ci gaba da lissafin duna. Ita kuwa hukumar Iran tana nan daram ba ta faɗi ba kamar yadda suka so. Fiye da haka ma al'ummar ƙasar sun sake haɗewa ne wuri ɗaya suka dunƙule. suna fuskantar abokan gaba na waje. Aika saƙo ta hanyar Twitter ko a cikin sauran shafukan zumunta na al'umma ba zai iya sauya abin da yake haƙiƙa a ƙasa ba, domin wannan ba kamai ba ne da ya wuce farfaganda, wacce cikin sauƙi za a iya gane rashin dogaranta da gaskiya, ba kuma za a iya sauya tsarin Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta hanyar aikewa da saƙonni ta Twitter ba ko kuma sauran shafukan sada zumunta. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu ya takaitaccen lokaci. Kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyatar ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na bakwai na mukoyi harshen Farisanci da sashen Hausa na mara Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran ke gabatar muku. Da Allah maɗaukakin sarki a wannan darasi za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu yanzu dai ku riga kun san cewa Muhammad da Ramin sun riga sun kasance tare a wurin kwanan ɗalibai na Jami'ar Tehran, inda suke zama a ɗaki guda. To a yau dai Muhammad da Ramin suna da aji ƙarfe takwas na safe. Yanzu kuma gashi ƙarfe bakwai ta yi, saboda haka suna gaggawa. Domin kuwa motar bas da ke ɗaukar su zuwa azuzuwansu da ke cikin jami'ar Tehran tana tafiya ne ƙarfe bakwai da rabi. Muhammad da Ramin kuma suna so su tafi ne a cikin wannan motar bas zuwa jami'ar. amma abokinsu Sa'idu yana da isasshen lokaci, domin kuwa ɓangaren da yake karatu a cikinsa yana kusa ne, kuma yana iya tafiya ƙasa ba tare da ya hau mota ba. Saboda haka sai a biyo mu, domin a san yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad dramin da kuma yadda darasansu suka kasance. To amma kafin a ji yadda tattaunawa tasu ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi tare da fassara su a cikin harshen Hausa. So, barka da safiya. ساعت اگوگو چند است؟ نوانی ساعت چند است؟ کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است کرپی بکوی نی آره ای بله نام دیر قراره خیلی سوسی خیلی دیر است یا قره سوسی امروز ایو صبح دسافی تو کی داری کانادا کلاس اجی اتوبوس موتر بس با اتوبوس د موتر بس دانشگاه جامعه به دانشگاه زوا جامعه تو می روی کی کی تپیه دانشکده ɓangaren da ake karatu a cikinsa. nazdik kusa Man. miravam Ni ina zuwa پیاده a ƙasa ham hakanan pas kenan Ajalekon kai hanzari otobus موتر بس هفت و نیم بکوی دربی حتما تبس خدا حافظ الله یکیایی به سلامت چکن قوش لپیه To yanzu kuma sai a saurara da kyau domin a ji yadda tattaunawar tasu ta صبح بخیر محمد صبح بخیر ساعت چند است؟ هفت ساعت هفت است؟ آره خیلی دیر است سلام صبح بخیر صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ بله ساعت هشت سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ نه دانشکده نزدیک است من پیاده می روم رامین تو هم پیاده به دانشگاه می روی؟ نه من با اتوبوس به دانشگاه می روم من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم پس عجله کن اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. حتما خدا حافظ سعید خدا حافظ به سلامت To zuwa yanzu dai an ji yadda wannan tattaunawa ta kasance tsakaninsu duk da cewa dai tattaunawar ta ɗan yi tsawo, amma jumlolin da ke cikin wannan tattaunawa suna da sauƙi ƙwarai. saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. Sof Bikhair Muhammad Barka da asuba Muhammad. Sof Bikhair, sa’ad chand ast? Barka da safiya. Ƙarfe nawa ne? Haft. Bakwai. Sa’ad haft ast? Ƙarfe bakwai ne? Are, خیلی دیر است. ای کای یا کره گره؟ سلام صبح بخیر سلام علیکم برکه د سایپیا صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ برکه د سایپیا یو کنا دا اجی نه د سایپی؟ بله ساعت هشت نعم قرپی تکوس سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ سعیدو کی د موتر بس زکه تفی زوا جامعه نه دانشکده نزدیک است من پیاده میروم اا وجن کراتونا کسنه نی قسا زان تفی رامین تو هم پیاده به دانشگاه میروی رامین کی کم ا قسا پی تفی زوا جامعه نه من با اتوبوس به دانشگاه میروم آ نی د motar زن zan tafi من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم. نیما د موتر بس زن تفی جامعه. پس عجله کن. اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. تو کی سوری موتر بس کرپی بکوی دربی تکی تفیه. حتما. خدا حافظ سعید. تبس. Allah ya kiyaye Sa'idu. Khoda hafiz. Allah ya kiyaye. Be salamat. Cikin ƙoshin lafiya. Muhammadu da Ramin dai sun fita daga ɗaki a cikin gaggawa sun kuma nufi wajen motar bas kenan domin tafiya jami'a. Sa'idu kuma yana ci gaba da shirinsa a tsanaki domin tafiya jami'a. To jama'a masu saurare shirin namu dai a nan ya kawo ƙarshe. To amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya sai an ƙara sauraron kalmomin da aka je a cikin wannan tattaunawa. So Barka da safiya. Sa'at. agogo چند است نوانی ساعت چند است کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است کرپی بکوی نی آره ای بله نام دیر قراره خیلی سوسی خیلی دیر است یا قلی سوسی امروز ایو صبح دسافی تو کی داری کانادا کلاس اجی اتوبوس موتر بس با اتوبوس د موتر بس دانشگاه جامعه به دانشگاه زوا جامعه تو می روی کی ککی تپیه دانشکده بنگرن da ake karatu a cikinsa. نزدیک کسا من میروم نی اینا زوا پیاده اکسا هم هکنن پس کنن عجله کن کی هنزری اتوبوس موتر بس هفت و نیم بکوی دربی حتما تبس خدا حافظ الله یکیایی به سلامت چکن قوش لپیه صبح بخیر محمد برکه دا صبح محمد صبح بخیر ساعت چند است؟ برکه دا سایپیه کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است؟ کرپی بکوی نی؟ آره خیلی دیر است ای کای یا کوره گره سلام صبح بخیر سلام علیکم برکه د سایپیا صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ برکه د سایپیا یو کنا دا اجی د بله ساعت هشت نعم قرپی تکوس سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ سعیدو کی د موتر بس زاک تفی زوا جامعه نه دانشکده نزدیک است من پیاده میروم ا وجن کراتونا کسنه نی قسا زان تفی رامین تو هم پیاده به دانشگاه میروی رامین کی کم ا قسا زاک تفی زوا جامعه نه من با اتوبوس به دانشگاه میروم ا نی د موتر بس زن تفی جامعه من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم. نیمه د موتر بس زن تفی جامعه پس عجله کن. اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. تو کی سوری موتر بس کرپی بکوی دربی تکی تپیه. حتما خدا حافظ سعید تبس الله یکیه سعیدو خدا حافظ الله ya kiyaye. به سلامت cikin ƙoshin lafiya ta jama'a masu haurare duka duka ana ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammadu da Hajifur da haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. filin faɗakarwa Bismillahirrahmanirrahim Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa. Idan masu saurare suna tare da mu a makon da ya gabata, mana tare da Malam Haruna Abdulsalam mutumin jamhuriyar Nijar da ke nazari a babbar cibiyar ilimi da ke birnin Qum a nan jamhuriyar Musulunci ta Iran. Inda ke cikin yi mana bayani akan ma'anar ibada ko kuma bauta a cikin addinin Musulunci da matsayinta kamar yadda ya tabbata a nasosi na Kur'ani da hadisan ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yalan gidansa sai lokaci mana halinsa. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. Thank you. a makon da ya gabata mala haruna abdulsalam ya bayyana mana cewa ayar kur'ani mai tsarki ta yi bayani karara kan manufar halittar dan adam da aljan kuma manufar ita ce bautar allah maɗaukakin sarki shi kaɗai kuma ya yi ishara da cewa wasu ayoyi masu albarka a cikin alkur'ani mai tsarki sun yi nuni da wasu manufofin na halittar ɗan adam a yau yana ɗauke da ci gaban bayaninsa kan mahimmancin ibada ga mutum da kuma abubuwan da suke tattare da ita na amfani ga shi dan adam. Dangane da muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi kuma muna iya ganin cewa akwai nata'ij da daman gaske wanda aka bayyana wanda bawa zai iya samu wanda musulmi zai iya samu a ƙarƙashin inuwan bauta ma Allah subhanahu wa a ƙarƙashin inuwan ibada zan takaita bayyana wurare guda goma na farko ibada ita ce gaya wadda dalilin ta Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane saboda haka ana iya ganin kenan babban hadafi ne wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halitta saboda haka ya cancanta ya zamanto yana da babban matsayi a wurin musulmi kuma ya ga cewa ya yi ƙoƙarin haƙaƙa da wannan hadafi ɗin a cikin rayuwarsa. Na biyu, ibada ita ce wasila na samar da yardan Allah subhanahu wata'ala. ta hanyar ibadan Allah subhanahu wata'ala za a samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala za a kai ga yaƙini na uku ibada ita ce guzuri wadda ainihin watan bawa zai iya karfafa da ita a cikin hanyar biyya ga Allah subhanahu wa ta'ala na hudu ibada ita ce wadda aka umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita har ya zuwa ainihin watan rasuwansa kuma har ya zuwa ainihin watan yaƙini na biyar ainihin watan ibada ita ce mafi girman ainihin watan makamomi na halittu gaba daya babu wani makami wanda yake sama ga ainihin watan ibada shi yasa Allah subhanahu wata'ala idan yana ambatan bayansa annabawansa yana kiran su da ma'anan abd subhanallazi asra bi abdihi na shida shagaltuwa da ibada yana daga cikin abubuwan da suke nisantar da mutum daga shaidan na bakwai ibada tana ba mutum ƙarfi wurin mukawama da kuma gwagwarmaya da jarabawowi da tsanance-tsanance cikin duniya ba makawa akwai jarabawowi daban-daban a cikin wannan rayuwa din akwai tsanance-tsanance daban-daban a cikin wannan rayuwa ɗin, wanda kowa ya sani amma wani hanya ne mutum zai bi domin ganin cewa ya yi maganinsu ya huskance su hanya guda ne shine zamanto mutum ya zamanto bawan Allah ya lizance ibada na takwas idan mutum ya zamanto bawan Allah managarci wannan yana gadar da asoshi don zai kasance ana son shi a cikin jama'a na tara ibada ita ce wikaya ita ce ainihin watan abin da mutum zai yi amfani da ita kamar matsayin kariya daga dukkanin ainihin watan fitintunu wanda za su iya zowa a cikin wannan rayuwa ɗin. Na goma, ibada tana daga cikin abubuwan da suke jan mutum ya zuwa ga ilimi. Idan mutum ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala, natijan shi ne zai samu ilimi da Allah subhanahu wata'ala, zai samu kusanci da Allah subhanahu wata'ala zai kai ga yaƙini. alkur'ani mai tsarki ya bayyana wa ɗan adam manufar halittarsa da cewa ita ce bautar allah maɗaukakin sarki duk da cewa amfanin hakan yana komawa zuwa ga shi bawan allah ne kansa tare da wadatuwar allah maɗaukakin sarki daga duk wani aikin ibada daga abin halittarsa malam haruna ya bayyana mana cewa ibada da tsarkakken niyya tana jan ma'abucinta zuwa ga ilimi to a ɗaya ɓangaren kuma ta wace irin gudunmuwa ce ilimi yake bayarwa a cikin lamarin ibada muna da ainihin watan bayanai wanda suka zo cikin hadisan masumai alaihi musalam wanda suka nuna wasu bangarori masu muhimmanci cikin abin da ya shafi al'amarin ibada wanda lalle lazim ne zaman to an yi mulahazan wannan janibi al misali akwai da hadisi da ya zo min daga imamu rida salamullahi alaihi wanda yake nuna rawan da ainihin watan tafakkuhi neman ilimi yake takawa a cikin ibada watan ibada in dai baya tare da tafakkuhi da kuma ilimi to wannan ibada din ya kasance naqis imamu rida salamullahi alaihi yana nuna mana cewa awwalu ibadatillah ma'rifatuhu farkon ibadan Allah subhanahu wata'ala shine zamanto an san shi janibin ilimi kenan ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala tare da sanin shi wa aslu ma'rifatihi tauhiduhu hakanan sanin Allah subhanahu wata'ala shine kadaita Allah subhanahu wata'ala wannan mafomin ya zo cikin riwayoyin imamu ali alayhi salam wanda yake nunawa ala la khaira fi ibadatin laysa fiha tafaqquh a wasu hadisai kuma ala la khaira fi ibadatin la ilma fiha wani imamu ali yake nuna cewa ibada ba tare da ainihin watan ilimi ba ba tare da tafaqquhi ba babu alkhairi a cikinsa saboda haka yana da muhimmanci zamanto an gwama ibada da ilimi da kuma tafaqquhi a cikin addini hakanan muna da nau'o'i ainihin watan na ibada ibada nau'i nau'i ya zo cikin hadisin da aka ruwaito ainihin watan daga imam sadiq salam shigan shi ma ruwaito daga imam ali salam yana cewa al'ubudiyatu khamsatu ashiya ubudiyya ibada bautan Allah subhanahu abubuwa guda biyar ne khala'ul batan وقراءة القرآن وقيام الليل والتضرع عند الصبح والبكاء من خشية الله wata ya zamanto mutum cikinsa ya wofinta daga haram cikinsa ya wofinta daga ainihin watan duk wani shubuha ya tsarkake cikinsa da shigar da abin da Allah subhanahu wa bai halitta masa ba da karatun Alƙur'ani da sallar dare hakanan kuma da iya zuwa ga Allah subhanahu a lokacin asuba hakanan kuka saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala waɗannan kenan muna iya ganin nau'o'i ne na ibada masu muhimmanci kuma dukkanin su abubuwa ne wanda suke kusatar da ainihin watan mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hakanan daga cikin su akwai hadisi shi ma wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nunawa an nazaru ilal alim ibada والنظر إلى الإمام المقصد إبادة والنظر إلى الوالدين برأفة إبادة والنظر إلى الأخ توضه في الله عز وجل إبادة واندينونا شما نوعين إبادة كلم مهلمي إبادة من الله سبحانه وتعالى ما التزامي دعمنا الله سبحانه وتعالى haka nan إزواج إمامي ga imami شما yake adali shi إياي da idon rahama da tausayi shi ma ibada ne hakanan kallon dan uwa zuwa ga ɗan uwansa yana son sa saboda Allah shi ma ibada ne wannan duk nau'o'in ibada ne wanda muke iya ganin kusan sun dun sun game janibin rayuwar mutum gaba ɗaya sawa'an alakan shi ne tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ko kuma alakan shi tsakanin shi da mutane saboda haka wannan su ne mafi muhimmancin ainihin watan nau'o'in ibada da kuma ladubbansu da kuma ainihin watan muhimmancin su a cikin rayuwar musulmi. Ko shakka babu abubuwan da ake lissafawa a cikin ibada ko ɗauka so a matsayin ibada ga Allah maɗaukin sarki suna da yawa, amma kuma hakan bai hana wasu daga cikinsu su zama su ne suka fi muhimmanci ba kamar dai yadda muka je a cikin wannan hadisi na amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi idan allah ke mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan shiri amma kafin wannan lokaci an bada shi kansa malam haruna da kasance tare da mu da kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa muhammad rohbar shine mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. ما کوههای بیدار ما سخره های بسیار مرد و زن مسلمان با اتکاب ایمان هر یک ستون پرسی بر زیر سقف ایران لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردیم تا گریه اش דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. بمعمار داعش كوترتو تيمان هتكو ميموت مدهيمانة قد هتوك فانوت هاليا بتكيفوت هافيريوت شلارتسوت هبريت بشافوت هاخرونيم על אזורי מגורים אזרחיים ותשתיות בתימן, יחד עם המשך תמיכתם של וושינגטון ובעלות בריתה במשטר הישראלי במהלך שנה וחצי של רצח עם ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנעא הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק חוליה חדשה בשרשרת המאבק של העם התימני עם שגילה חוסן אדיר במהלך שנות המלחמה ונחוש להגן על האדילאים הצודקים שלו. מאזינים יקרים, ארצות הברית ונטו תומכות במשטר הישראלי בפשעיו נגד העם הפלסטיני ומנסות להשתיק כל קול שעומד נגד פשעים אלה, אך תימן בראשות ממשלת הישועה הלאומית והצבא הלאומי עמדה בתקיפות לצד תושבי עזה במהלך הטבח שהם סבלו והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים ואילצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום, וחוץ מזה, תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך, ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום.